Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Numar da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a je ƙarshen babi na biyu na hirar gwamna muhammad abdullahi abakar na jihar bauchi da aliyu mustapha sokoto kan batutuwa da dama ciki har da batun yiwuwar kawo ƙarshen gwamnatinsa kamar kowace ranar laraba sarfilu hashin gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya awal garba kuma zai shigo da sharhin jaridun kamaru muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta ɗauki Alakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter inda ta ayyana cewa martani ne kan ƙasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar Siriya a watan da ya gabata wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daularta. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mu jami'un da otel-otel ɗin inda wato mutane daga ƙasashen da suka yi galaba a kanta suke zaune. kamar yadda kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara mafi akasarin mutanen da suka mutu 'yan kasar ta sri lanka ne amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 'yan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga burtaniya australia turkiya denmark holland india china da kuma amurka a jiya talata firayim ministan kasar ta sri lanka ranar wakar ya ce mai yiwa har-haren na da alaka da kungiyar is Ya ce lallai jami'an mu sun ce akwai hannun wasu kungiyoyin kasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan. Saboda haka idan kungiyar ta IS ta ɗauki alhakin hare-haren to za mu bibi lamarin a haka. Hararen na Sri Lanka dai sun yi sanadin mutuwar mutum sama da uku kana wasu ɗari biyar suka jikkata. Alƙalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun. sun goyi bayan shugaba donald trump kan bukatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin idayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan bukata wacce suka ci za ta iya hana baki shiga shirin na idayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru goma alkalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alkalai tara sun rinjaye sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda inda suka kalubalanci matsayar da marasa rinjayen suka ɗauka wacce ta nuna cewa saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan kasa ba a jerin tambayoyin zai iya sa wato a hana mutum miliyan dubu shida da miliyan dubu shida da ɗari biyar shiga kidayar waɗanda mafi aksarinsu hispaniyawa ne tuni dai manyan jami'an wasu jihohin amurka irin su babbar attorney general din birnin new york letitia james suka fara kalubalantar batun saka tambayar dan kasa a shirin idayar wanda za a yi a watan afrilun baɗi fundamentally the census is a measure we use to deliver our nation's ta ce ina ce makasudin yin kidayar shi ne a tabbatar da an yi adalci wajen cika mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa wanda shine ginshikin abin da muke alfahari da shi saboda haka ya zama wajibi a gare mu makalubalanci wannan tambaya da za a saka a kidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020 to sai dai ɗaya daga cikin alkalan kotun chief justice john roberts ya ce samun bayanai kan mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a amurkan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kusan kashi 90 cikin ɗari na al'ummar ƙasar masar da suka kada ƙuri'a a zaɓen raba gaddama kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko akasin haka sun amince da ayi kuskurimar wacce za ta baiwa shugaba abdul fatah al-sisi damar mulkar ƙasar har zuwa shekarar 2030 a jiya talata shugaban hukumar zaben ƙasar alkali lashin ibrahim soliman lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gaddamar المشاركة عدد 27 مليون و103 ya ce masu kada kuri'a miliyan 27 daga cikin mutum miliyan 62 da suka cancanci yin zaɓe ne suka kada kuri'unsu ko kuma kashi 44 cikin 100 kenan kashi 80 cikin waɗanda suka kada kuri'un sun amince a sauya kundin tsarin mulkin ƙasa jim kaɗan bayan ayyana sakamakon zaben ne shugaba al-sisi ya hau shafinsa na twitter ya miƙa godiyarsa ga al'ummar ƙasar ta masar ya kwatanta su a matsayin waɗanda suka farga da irin kalubalen da ke gaban ƙasar sai dai 'yan adawa sun zargi gwamnatin alsisi da tirsasawa mutane su zaɓe ta sannan sun zargi gwamnatin da raba kayayyakin abinci da bayar da motocin yin jigilar mutane zuwa rumfunan zaɓe a cewar 'yan adawan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar zai tauye tagomashin burin da aka saka wato aka yi kan juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin tsohon shugaba hussein mubarak a shekarar 2011 masu zanga-zanga a sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun kasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hamɓar da gwamnatin umar albashir a ranar 11 ga watan afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdulkadir Abakar ya tattauna da Ali Mustapha sakkwato lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. A babi na ƙarshe na hirar Ali Mustapha sakkwato ya ɗora daga inda yake tambayarsa cewa ya za a kwatanta ah, nasarorin da ka samu a cikin wannan shekaru hudu da kai kana gonan banci da kuma kalubalen da ka furta ya ka samu bauchi ya kake barin bauchi to hakikanin gaskiya dukkan dan jihar bauchi mai tsoron Allah idan ya je kididdigar abun da muka yi nasarorin da muka samu a cikin shekara hudu nan wallahi tallahi ya san an taka rawa ah, bayan eh, mun samu jihar nan a cikin wani hali na kakani kayi a ah, babu a babun haka muka rika ta tafiya na farko farko dai tukuna muka daidaita harkar gwamnati na biyu muka daidaita harkar albashi wanda mun gaji eh, wata hudu ba a biya albashi ba ah, kuma muka yi ta yunkurin yin ayyuka na ci gaba a birane da ƙauyukan jihar bauchi mm-hmm. eh, eh, ko da je ka shiga wannan matsayi na gwamna nawa ka tara a cikin bauchi a baitul malin nawa kuma za ka bar mata wallahi tallahi babu sisin kwabo a baitin wani ko da kaje lokacin nan hau babu sisin kwabo Ko kuma eh, ainihin eh, abin da yake gudana shine ita gwamnati dama ba abin burgiya ba ne mata cewa ta tara tunda in dai har za a yi wa mutane aiki shi kuɗi a amfanin sa a yi aiki da shi kuma a yanayin da muke ciki na lalacewar tattalin arziki idan ka ɗebi kuɗi masu ɗimbin yawa ka je ka ajiye su ma daga bisani in ka tashi za ka yi amfani da su za ka tattacewa abin da da za su iya saya maka a lokacin da ka ajiye din nan a lokacin ka zo ka buƙaci ka amfani da su kuma ba za su iya saya maka ba. amma dai akwai bambanci tsakanin halin baitul malin bauchi da ka je da kuma yanzu da za ka tafi ko. eh babu eh, a mu ba mu eh, ci eh, wasu basu suka na daga hankali ba. lokacin da muka zo mu mun gaji bashi wajen biliyan ɗari da ashirin da biyar. amma babu inda za a yi yanzu a je a ce an gaji irin wannan bashi wanda mu ne muka ci a lokacin gwamnati nawa ka a bashi ayyuka bashi banda wanda gwamnatin tarayya ta bamu wanda ake kira infrastructure na biliyan goma wanda shi bashi ne mai sauki za a biya shi a shekara ashirin kuma ruwansa kashi ne kawai cikin ɗari wanda A jihohi talatin da biyar a talatin da hudu cikin talatin da shida din nan duka sun karɓi wannan bashi shi ne kawai bashi da muka ci. na ji abokan adawan kawai da za su karbi gwamnati suna cewa kana nan kana ta bada kwangiloli ba dare ba rana kamar kana son ka kashe duk kudaden bauchi kafin ka tafi. ai abin da eh, eh, mutane suka jahilta shi ne hidima ce ta gwamnati wanda an fara ta abin da suke taɗi a kai shine kwangilolin hukumar nan mai kula da ilimin primary da ƙananan secondary wanda tuntuni muka ba da kasanmu na wannan ayyuka ita kuma gwamnatin tarayya ta ɗauko na ta bayar kamar yadda na faɗa aikin gwamnati ba a tsayawa doka ba ta son a samu wani gaba a cikin eh, harkar gwamnati ba inda za a ce za a dakata yau saboda an ce an yi zaɓe to sai a tsayar da gwamnati kawai ba za a ci gaba da harkar gwamnati ba amma ba wani bambanci tsakanin yadda kake ayyukan ko da kai ne ka ci zaben yadda kake ba da ayyuka yanzu haka za ka ci gaba da ba da su ko kuma akwai bambanci kamar inda na faɗa kamar inda na faɗa ni ne gwamna har ran ashirin da tara ga watan mayu haka kundin tsarin mulkin najeriya shimfiɗa ba wani ne ba haka to um, me eh, shirye-shiryen ka na gaba bayan ka ajiye gwamna ka gama bayan ran 25 ga watan mayu me za a sa ran ma zai yi a dama ni eh, lauya ne mai zaman kansa kafin ma in shiga wannan hidima ta siyasa saboda haka zan ɗau ɗan lokaci in huta in kuma tara tunani na eh, wuri guda tukunan zo in ci gaba da aiki na lauya ne zaman kansa. amma akwai yiwuwar ka sake dawa cikin hurumin siyasa da takar wani mukami nan gaba wallahi wannan allah ne kawai ya bar wa kansa sani kamar yadda nake cewa a lokacin da allah wata wata'ala ya bani a matsayi na gwamnan jihar bauchi bai shawara da ni ba gaba ma kuma abin da zai yi da ni wallahi ba zai shawara da ni ba so na bar wa allah wata wata'ala sani gwamnan jihar bauchi muhammad abdulkadir abakar kenan ke bayanin makomarsa da kuma ta jihar bauchi kafin mu ci gaba ga wannan Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu ta da marigayi tata yanzu kuma ga sarfi luhashin gumal da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum a ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijo makiyayi alhaji gamba da randage birnin gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna alhaji na gandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin bali a jihar taraba da ake kira sha'aibu kun je da makiyayan suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin bali daga sol garba cede. ya ɗau belin waɗanda ake tuhuma da suka haɗa da madugun 'yan bangar sha'aibu garbabi daga hannun 'yan sanda a abuja tun belin dai shiru kake ji kan batun duk ƙoƙarin da muka yi zuwa yanzu na samun garba cede ya citura. amma mun yi dacen abokin aikin ɗan majalisar na bin wannan shiri mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan abdulrazak namdas kan wannan lamari don sanin matakin da za a ɗauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri hatta ita kanta gwamnatin jihar taraba mun yi ƙoƙarin jin ta bakinta kan yadda ake zargin 'yan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba yanzu dai ku biyo mu shiga majalisar wakilai. ina tare da honorable abdulrazak namdar shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan najeriya ah, abdulrazak namdas me za ka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan eh, wannan fulani da suka je jihar taraba har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikinsu inda aka samu wani mutum alaji na gandu wanda ake zargi da ya yi zalunci farko tukuna me za ka ce kan wannan shirin da ka saurara Eh, to na kullum na sauraron wannan shiri din ba ma wannan kaɗai ba wayanda suka gabata ma ai mu da muna bi a matsayina na kakakin majalisa mai magana yawon majalisa ai yana da kyau mu saurari wayannan don in akwai korafi da ya kamata mu mai magana kai muka iya sa baki wannan din ma na da aka yi ina na sha bin maganganun da yake faruwa abdulrazak namdar da ka saurari shirin me ka fahimta wani yanzu me za ka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai shi honorable garba shede wanda su waɗannan fulani suka ba da labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su duk da mun yi ƙoƙari mu neme shi mu yi magana da shi da sako da muka aika masa har yau ba mu samu zantawa da shi ba To gaskiya a yadda na ji Fulani suke magana a kan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa da kuma kaman an kwashi shanu da kuma yan banga ba. To da aka ɗauki belin su ya kamata a dawo da su amma ya kai kusan shekara da wani abu ba gan waya da aka ɗauki belin su ba. To don haka su suna ganin cewa wannan ɗan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai maido da wayar nan to wannan ni ban san ya aka yi ba ban tabbatar ba ne da nake ji dai kawai nake saurara a rediyo in abun haka take abun da nake son faɗa shi ne na ɗaya ɗan majalisa zai so a matsayinta na wakilin mutanensa in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen na in har abun da aka yi ɗin shi yana gani zai iya taimaka Eh, warware matsala. sai dai a doka ya nuna cewa a doka nuna cewa in ka karbi belin mutane to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli to in gaskiya da yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba mu ma a majalisa muna da abin da ake kiran shi committee on public petition ah, muna da kwamiti da yake karban korafin mutane ko an maka zalunci a ma'aikatanka ko ko a kotu ko a ina wanda kai gan an ci zarafin ka. ba maka adalci ba da sauransu za ka iya kawo korafin ka rubuta ka kawo majalisa ko a mu 'yan majalisa ma in mu ne muka yi wannan za ka kana da dama ka kawo wannan korafin kuma wannan kwamiti za ta bincika don tana da kusan karfi na Eh, na kotu amma ba wai ita kotu ba ne amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikira sunan shi dan majalisan ba za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da aka mu ma mu bincika in an cewa shi ɗayan mu ne yake da laifi to za a ɗauki mataki a kai in kuma shi yana da gaskiya za a ba su hakuri ne abin da na fahimta ke Wato, da sun ka kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi bayan ma wato kwace shanu eh, mm. da ya shafi su waɗannan mutane inda shi mm. wannan dattijon yake ba da labari yan banga sun rika tsoma shi a ruwa sai ya fita daga hankalinsa eh, sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba Eh, wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu aka kama su har aka kawo su abuja amma aka ɗauki su me za ka ce kan wannan eh to na farko dai mu yi maganan yan banga to mu fa yan banga ba abu akwai su hurumin da suke da shi akwai abun da kuma ba tasu ba ne wani binciken na police ne wani ba nasu ba in su ma suna wuce hurumin su suna yi abinda ba daidai ba to wannan ma ya kamata duba ido a kai na kan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuduri a kan yan banga har mun samu an amince da shi an kai amma dai ina ga gaban kasa yanzu bai sa hannu a kai ba don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar to kamar su alkalai da sauransu wannan ba ta ba ne amma in akwai abin da aka yi da ba daidai ba dole ne kai da ka ɗauki daman ka ɗauki belin mutane an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan dole ne kai za ka kawo mutane to amma in abu ya shi ya sa na ce in abin da aka yi ba daidai ba to dole sai an kawo mana mu ma mun yi bincike mun tabbatar wa ke da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa don ba abu ne wanda ni tun da na ji kamar zargi ne ba tabbatarwa za ka yi ba sai ka ji kuma kukun neme shi a waya ba ku same shi ba ko rubuta masa text bai maido da shi ba to ba mu ji nashi bakin ba kara zo yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba amma in haka ne to dama akwai matsala amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da damuwa sai su zo majalisa yawwa to abdulrazak da kama tuna min na san ah, kun yanke na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan 'yan banga da aka yi kudirin doka aka amince da su duk da ka ce ah, shi shugaban muhammadu buhari bai kai ga sa hannu ba Mm-hmm. shin menene za ka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya ba su in aka amince da su eh to mu dai muna ganin cewa yadda ya fi banga suke ayyukansu yana da kyau amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba su ya kamata sanannu ne mu doka ta amince da su duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala kuma mu an mun nuna cewa wayannan ayyukan da za su yi iri kanana kananan laifuka ne in ko sun kama mutum za su kai gaban hukuma ba wai su za su ɗauki takanar ta Kano su kama mutum kuma su kama su ne alkalai su mishi shari'a su eh, ba daidai bane wannan wannan mu abin da muka aikata kenan don su ya zama su hukuma ta yarda da su kafin nan ma a wuce a yi su ci gaba da su ni abin da zan iya tuna da wannan. wato in ka kula abdulrazak nan da su yan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a alkali ne ke da yancin yi masa hukunci amma kafin ma mutum ya kai gaba alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma ni akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma ɗaukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi ah, mai majalisa take tunani kan irin wannan ah, mataki ko in ce matsayi da 'yan banga suka ɗaura kansu a najeriya ah, to wannan cikin akwai laifi ba daidai ba ne don ko polis da aka bashi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya persecution a turanci ake cewa ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu lalle ma kai kana dan bangan da har yanzu dokan kama ba sa hannu ba lalle ka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu amince a sanin cewa mu ma mun ji wayannan korafe korafen ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa saƙon gayyata za mu kawo muku dai yadda ta kaya yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya nisar fila hashin gumal nake cewa mu kasance lafiya. Zuwa gaishe ka yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Lissuwar an da babban labarin ta yake nuni da cewar kungiyar haɗin kan turai sun fara tirsasawa shugaba biya kan yadda yake musgunawa 'yan adawan kasar a yayin da ba su da bakin faɗa aji kan demokradiyyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Lavenir an da ita ma ta labarta mana cewar shugaban kasar Mustabiya ya samu afuwa daga gwamnatin Amurka da kungiyar haɗin kan turai kan matsalar da yake fama da shi musamman ma a bangaren 'yan awaren kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan republic an da ita kuma ta rawaito mana cewar shugaban majalisar dattawan ƙasar jamhuriyar kamaru inyan jipinji ya mayar wa majalisar haɗin kan turai da martani cewar kasar kamaru tana da 'yancin kanta jaridar pilkam kuma ita ma ta fayyace mana cewar yanda ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar kamaru a tanga ji yake gargaɗin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta maurice kamto mrc cewar da su hattara kar su gudanar da wani gangami a fadin kasar wanda duk aka cafke shi yana bore ko kuma hada wani taro ba bisa ka'ida ba zai fuskanci fushin gwamnatin kasar ta kamaru sai kuma jaridan asanciyar an da ita kuma ta ce gwamnatin kasar ta kamaru ta yi wa ƙungiyar haɗin kan turai kunnen uwar shegu wajen yadda suke bukatan shigowa kasar kamaru domin bincike a bangaren 'yan aware jaridar media kuma ta gulmata mana cewar wani dan bindiga daɗi ya harbe jami'in tsaro na 'yan sanda har kiyoma a birnin boya a bangaren 'yan awaren kasar sai kuma jaridan cotidian an da ita kuma ta bayyana mana cewar ministan cikin gida na kasar kamaru ya bayyana wa bangaren shari'ar kasar dalilan da ya sa aka tanka da kyayan jagoran 'yan adawan kasar maurice kamto cikin gidan yari a birnin yawunde sai kuma jaridan independent an da ita kuma cewa ta yi kasar faransa tana bukatar dan shugaba biya frank biya ya gaji kuje. kujeran mahaifinsa wanda yanzu haka wannan maganganu suke yawo a shafukan sada zumunta na zamani za mu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru anda a farkon shafinta ta nuna mana cewar yauran da suka rage na boko haram sun halaka mutum goma a garin sangalate da ke kan iyakar kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya a jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. ina kira ga 'yan najeriya mu ji tsoron allah shugaban kasar najeriya duk abin da ake yayi shugaban sojojin najeriya dan arewa ministan tsaro dan arewa duk wani mukami da ake son a bada ya bada a arewa to shi zai yaki duk wanda ce ba har muhammadu buhari ba abin da ya arewa ko bai adalci ba makiyan allah ne kadiba ne jadalta bauchi hanyar jiragen kasa hanyar motoci kamfanin shinkafa sashen abubuwa da ga sunan kuke ba su wanda ke an kai a arewacin najeriya Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu cewa gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta gaza a yaƙi da take da 'yan ta'adda a jihar Zamfara Kaduna da wasu jihohin Arewa. To haƙiƙa gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta yi iya ƙoƙarin ta game da yaƙi da waɗannan azzalumai kuma tana kan yaƙi da su kuma duk mutumin da ido biyu irin kayan yaƙin da gwamnatin Najeriya take shigowa da shi domin kawo ƙarshen wannan abu. To hakika ba zai kushe gwamnatin janar Muhammadu Buhari ba. Kuma ina so ne kira ga al'ummar jihohin da suke fama da wannan matsala. Aikin yaƙi na sunkuru da 'yan ta'adda yaƙi ne mai wahalar gaske. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewaci musamman al'ummar zamfara benue plateau kaduna da arewa maso gabashin najeriya ya kamata mu san cewa komai zafi maganin sa allah masu garkuwa da mutane a ji tsoron allah haka kuma jami'an tsaron najeriya a bi doka a mutunta haƙƙin bil'adama ya kamata ku san cewa bakin bindiga baya kawo zaman lafiya To yanzu kuma ga Mahmud labaran duniya amman fa a taɗaice. alƙalan kotun kolin amurka masu ra'ayin je waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba donald trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin kasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan bukata wacce suka ce za ta iya hana baki shiga shirin na kidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru goma alkalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alkalai tara sun ranjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda kusan kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar masar da suka kada ƙuri'a a zaɓen raba gaddama kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko akasin haka sun amince da a yi kwaskwarimar wacce za ta bai wa shugaba abdul fatah al-sisi damar mulkar kasar har zuwa shekarar 2030 a jiya talata shugaban hukumar zaben kasar alkali lashin ibrahim suleiman lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gaddamar wanda a kwashe kwanaki uku ana yi masu zanga-zanga a sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun kasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hamɓarar da gwamnatin umar albashi a ranar 11 ga watan afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki to nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da ne ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri